أشهد ان لا اله الا الله اقرارا به وتوحيدا اشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha hudu ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da tara ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road barimi jihar kaduna wannan ƙasa mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bidauha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na goma sha hudu a cikin jerin gwanan karatun wannan littafi za mu tashi a nawa bugun shafi na goma sha tara a faƙara ta biyu da malam yake cewa talqinul muhtadir laƙanawa mutumin da ya kai gargara ta mutuwa kalman shahada mutumin da yake juyayi na mutuwa yake magagi na mutuwa to musulunci ya karantar da musulmi ya laƙana masa kalman shahada laƙanawan kuwa ba kamar yadda mutane suka saba ba wai idan mutum ya zo gargara ta mutuwa sai wani a samu wani a gefe yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah wai har ya dauka a'a abinda shari'a ta karantar shine a ce wane ka ce la ilaha illallah wane a ce la ilaha illallah wane a ce la ilaha illallah ai ta lallaba shi ai ta lallaba shi har Allah ya bashi iko ya furuta. wannan yana daga cikin abin da ake so ɗan uwa musulmi su sani a duk lokacin da za su wato yi jinya na mara lafiya saboda wani daga rashin lafiyan yake mutuwa wani kuma lafiyarsa kalau zai kife daga nan kuma sai lahira shi sa wani mawaki yake cewa wa kam min sahihin mata min ghairi illatin وكم من سقيم عاش هينا hinan min ايوا yawa daga cikin masu lafiya sun mutu ba tare da rashin lafiya ba da yawa daga cikin marasa lafiya sun yi rayuwa mai tsawo bayan rashin lafiyarsu kenan mutuwa tana zuwa wa mutum lokacin da Allah ya tsara ta to ana so mutum ko da yaushe a tarbiyyantar da shi ke shirya wa wannan mutuwar kawa'un kana da lafiya ne ko baka da lafiya me dalili saboda ba wanda ya san lokacin da Allah ya rubuta masa mutuwa ko a ina zai mutu wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu ran da ta san a inda za ta mutu a wani wuri za ta mutu saboda haka ta kan iya zuwa mutum dangatatan kai tsaye malam ya ce a fakara ta goma sha uku fa'iza habara hulmautu fa'ala mani hu umurun duk lokacin da mutuwa ya halatto wa mara lafiya kai koma mai lafiyar kuma alamar mutuwar ta zo fa'ala mani indahu umurun wanda suke wurin da aka lura cewa wana fa ya fara magagin mutuwa ga al'amuran da ake so ni da kai mu kula in muna wurin ɗan uwanmu mahaifinmu ko mahaifiyarmu ko ɗanmu ko matanmu ko karan ko wani ɗan ko aboki ya shiga irin wannan hali ina fata an gani. na farko malam ya ce alif an yunaqinuhu ash-shahadata alaqana masa kalman shahada bi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da yace laqinu mautakum la ilaha illallah halattana wa mamatanku kalmar la illallah a yayin da mutuwa ya zo musu a yayin da suka shiga magagin mutuwa ko gargara ta mutuwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah duk wanda ƙarshen maganarsa a duniya kafin a zare ransa ta zama la ilaha illallah inda al-maut a lokacin da mutuwar zata ta zo maka dakhala al-jannata yawman min ad-dahr to zai shiga aljanna wata rana daga cikin zamani bi ma'ana ana kyautatawa wannan mutumin ko da Allah ya azabtar da shi ko zai shiga aljanna to balle ana masa kyakkyawan zato ya yi kyakkyawan cikawa wa in asabahu qabla zalika ma asabahu da wani abu ya shafe shi na saban Allah abin da ya shafe shi kafin ya mutu ya furta wannan to ya samu ramar Allah an gane saboda me annal umura bil khawatim al'amari shine karshe Hadisan abdullahi bin mas'udin ko inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi mahallin shahid a ciki shine mutum sai ka ga yana aiki na alkhairi sai ya zo gab da mutuwa shine hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitab littafin nan da aka rubuta kafin abusa masa dukkan mu nan kafin Allah ya sa mala'ikan da ke busa rai ya busa mana rai a lokacin da muke cikin mahaifar mahaifiyarmu sai da mala'ikan ya tambaya zakaran am'unsa ya Allah wannan ɗa namiji ne ko ya mace Shakiyun ausa'idun ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ina fata ta gane to kaga an riga an rubuta rubutu ko to wannan littafin in aka rubuta shi dan wuta ne sai kaga wani dalili ya zo ya fara saban Allah a daidai wannan sai Allah ya karɓi ransa yana wannan saban Allah to wannan sai ya rushe wancan na baya sai zama a kansa zai mutu a kansa Allah zai masa hisabi daga baya Allah ya zo ya fitar da shi in ya mutu ba da shirka ba a zo a shigar da shi aljanna kaji illa kenan sannan ana iya samun mutum an san shi lalatacce ne a rayuwarsa gabaki ɗaya yana cikin tabar gaza ne da saba ubangijinsa gab da zai mutu sai Allah ya shirye shi sai ya koma mutumin kirki shine sallah shine azumi shi ne ayyuka na alkhairi duk wani abin da zai ke wa kusa da ubangijinsa sai ya dinga aiwatarwa a daidai wannan sai Allah ya zari ran daga nan ya samu sauki ana masa kyakkyawan zato ya yi kyakkyawan cikawa kuma na mai fatan ya faɗa cikin yan aljanna saboda ƙarshen ka ita ce babban abu wanda ya fi tsada don ka san yau ba ka san gobe ba shi sa ko da yaushe mutum yake kokarin Allah ya shiryar da shi inna Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun hakku bari ku mutu face kuna cikakkun masu miƙa wuya zuwa ga Allah Aran ya ce wa kana ya ƙulu, manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya kasance yana cewa, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala aljanna. duk mutumin da ya mutu alhali ya san cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kaɗai da kalal janna tabbas wannan mutum ya shiga aljanna Kwafi hadithin akhar malam ce a wani hadisi na daban man mata la yushriku billahi shay'a kalal janna, yace duk mutumin da ya mutu baya tarayya da ubangiji da ɗai ya shiga aljanna kaga anan ana nuna maka illar shirka ko to mutum yayi shirka sai ya mutu Allah ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun annabawa ne Allah ya ambace su su goma sha shida zuwa sha tara. ya ce da wa'annan annaban guda goma sha shidan nan ko sha tara za su yi shirka la habita anhum ma ya ya'malun da duk abin da suka yi a duniya ya rushe inji Allah annaba Allah ke magana anan ba iri na ko irin ka ba Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala qad uhiya ilaika wa ila alladhina min ƙablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin tabbas mun yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablika kuma da wa'anda suka zo gabaninka daga kan annabi Adam annabi Nuhu sun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabawa ba su zo ba sai bayan annabi Nuhu ga manzanni shine Allah ce inna auhaina ilaika kama auhayna ila nuhin sai ce ne wan nabiyina min ba'di tabbas mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu da annabawa da suka zo a bayansa shi sa idan ka karyata annabi nuhu ka karyata sauran annabawan da suka zo a bayansa shi sa sai Allah ce kazzaba qaumu nuhinil mursalin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabawa in qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun a yayin da dan uwansu annabi nuhu yace ba za ku ji tsoron Allah ba kuma gashi Allah ya bada labari cewa annabawa ba su zo ba sai bayan wa annabi nuhu to qarya qaryata annabi guda ɗaya tamfar ƙaryata sauran annaba ne gabaci daya to shirka yana daga cikin abin da ke lalata aiki baki daya duk mutumin da ke shirga shirka aikinsa ga baki daya tun daga ranar da ya balaga zuwa lokacin da ya wannan shirkan ya rushe Allah ce bayan ya ambaci wa'ansu laifuffuka sai ce wa man ya fa'al zalika yalka a sama. sai ce yi za'afu lahul azabi yau malkiyamati wa ya fihi muhana me yasa ya ce wa ya fihi muhana saboda ya yi magana a ayoyin da suka zo a baya kafin wannan akan masu shirka to shi sa sai ce wa ya fihi muhana shi mai yin wannan aikin ya mutu yana shirka zai dawwama a cikin wuta wulaƙantacce sauran kuma tun da ajiyar suke wa ya fihi muhana a nan ya sai zama tulu muktin zai daɗe a ciki a wulaƙance kafin a shigar da shi aljanna amma shirka zai dawwama khalidi na fiha abada saboda shirka shine laifin da idan mutum ya mutu Allah baya taɓa yafewa kawansa Allah ka tsare mutu ramar da babban malam yace akhrajaha musulmin fi sahihihi wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa wa ziyadatu fil hadith al-awwal inda ibn Hibban karin farko a hadithin farko shine hadithin da yake laqinu mautakum la ilaha illa Allah to ziyadan da ke ciki shine bin al-qausaini ka ganshi can kashi a cikin bakin guda biyu ko man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah inda al-maut dakhala al-jannata yawman min al wa in asabahu qabla zalika ma asaba to wannan ita ce ruwayar da Ibn hibban ya fitar da shi a cikin mawarid ay mawarid az-zam'an ala zawaid ibn hibban hadisi namba ta 719 yace wal bazzar haka imamul bazzar ya rawaito sa a cikin musannaf nasa malam ce ba'un da jin an yad'u rulahu ku da kuke wurin ɗan uwanku yana gargara ta mutuwa ko ba yi da lafiya an ce ku yi masa addu'a A nan, ana so in son samu ne kowa ya yi addu'a ina fata an gane kowa ya yi addu'a ina fata an gane kowa ya addu'a ga wannan mara lafiya ko wannan ba na mutum ɗaya ba wala ya kulu fi hudurihi illa khaira kada ku faɗi komai wato a gabansa a ce alkhairi ya mutu ne ko ko yana gargara ta mutuwa kan ku faɗi wani abu sai alkhairi ko kuma bayi da lafiya da hadisi ummi salama radiyallahu anha malam yace saboda hadisin ummu salama Allah ya kara yadda a gare ta qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yace idza hadartumul marida aw al mayyit sai yazo da jimla shartiyya zarfiyya duk lokacin da kuka halarci wurin mara lafiya ko kuma mamaci nan au littanwi la lishak kamar ji matsaran ko dai mara lafiya ko mamaci ba wai ana nufin shakku rawi ba ne a'a littanwi ko dai mutumin da bai da lafiya in ka zo wajensa ko kuma mutumin da yake gargara ko kuma ya mutu faƙulu khaira ku faɗi alkhairi a wurin e hikimar da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku faɗi alkhairi sai ya ce fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun dan a wannan wuri mala'iku suna cewa amin amin a daidai abin da kuke faɗi a wajen mara lafiyar nan ko mace. an je wajen wane an ce yana da ciwon hanta sai a ce kai is a deadly disease ana ma shi ya kashe shi mala'iku kuma na gefe suka ce amin shi kenan ko ana ma bai yi surviving ba ai ban taɓa ganin wanda ya fara rashin lafiyar na ya surviving ba sai suka ce amin shi kenan kuma yanzu matsalar a gane hikimar saboda a cike a wurin akwai mala'iku akwai in kan ziyarci mara lafiya ka ba shi hope kakka sa shi me kakka ba shi discouragement ka ba shi hope insha Allah za a farfado a a farfado ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ciwon da Allah ya saukar face akwai maganin sa wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba wannan in Allah ya da zaka miƙe kakka damu Allah ya sa ka fara ne Allah ya kusura ta ne amin amin ka ji hikimar ashe kenan wanda zai je wajen mara lafiya sai yana da ilimi shi ma ba kowane karabiti bane kenan amma ji matsalan haka kuma duk wanda zai leka wajen mutumin da ya mutu in ba zai faɗi alkhairi ba ya kan ma a bashe je shi ne magana ka a bashe je misali mahaifin mutum ne ya rasu kuma an tabbata in ya wajen kuka zai dinga yi to ka a bashe je zai ƙara mai wani nauyi ne kamar ji matsalar saboda a musulunci an baka dama za ka iya buɗe fuskarsa ka kalla kamar ji matsalar bayan ɗan uwanka musu ko mahaifinka ko matarka ko ɗanka ko mahaifiya ko miji ko aboki za ka iya buɗe ka kalli fuskarsa ba ma ba kowa ne ke da jurewa ko lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ai sai na bakar an lullube manzo Allah sai na bakar ya buke kalli fuskar manzo Allah ya sumbace shi a goshi an gane yace sib hayyan wa mayyitan ya rasulullah na rantse da Allah kana tushi lokacin da kake da rai bayan ka mutu baka daina kancin nan da kake yi ba ya ma'aikin Allah ina fata an gane tarbiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba al'ummansa in ka ziyarci mara lafiya ka faɗi alkhairi wani haka damu wannan rashin lafiya jarabawa ce ka dinga ba shi hope Allah da za a samu lafiya zai dinga jin daɗi an fahimci matsalan zaka ka jana cewa amin na gode na sai ya maji wani sauki psychologically sai ya ji wani sauki saboda ne ka karfafa gwiwarsa kaga ashe kenan duk wani karantarwa yana cikin addinin musulunci duk wani humanity yana addinin musulunci to ina wanda ke cewa musulunci bai san humanity ba ka duba mara lafiya fa ana ce ka bashi hope to ai wanda ma suke field din ne ma za mu ce duk abin nan ɗinsu to akwai ƙarancin fahimta me ƙarancin fahimtarsu wai sai aka samu ka entertainment entertainment na baka hope ai ba baka hope amma kalamai masu daɗi yana baka mai yana yana baka hope yana ƙara moral ɗinka to wai sai aka ce a sa maka ƙwallo ko wani wasa wai yayi entertaining ɗinka ina fata an gane in wani ma dan ƙwallo ne sai ba shi ta anan ya mutu saboda ana cin ana cin ko team ɗinsa ko asa wani yadda ka zan aljanna haka ya ɗauki ƙwallo in aka ci su wallahi ba zai ci abinci ba saboda lalacewar al'umma a yau sai an saki mace ma saboda kwallo tana supporting din club side mijinta na supporting din other club side din babanta kuma da mijinta ashe duk club din su daya da club din da matar take supporting suka ci club din da mijin ke supporting sai ta dinga mai dara yayi mun ci ku yayi mun ci ku sai ce she giya dan uban ki tafi gidan ku na sake ki wallahi ba abun wasa ba ba abun dariya ba a cikin al'ummar mu nan kenan ta tafi gida tana zuwa baban yake tambayar da me ya faru a ce wai dan ina mai dariya cewa mun ci su kai shine ce dan uba nan tafi gida an ya sake ni sai baba ya ce ashe ke kika jawo ki ce an ci mu walidin wa ma walada to kaga lalacewa ya kai lalacewa Allah ya shiryar da mu to wannan yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga yi wa mamata saboda akwai mala'iku cike da kuma marasa lafiya suna zagaye a wurin suna cewa amin su kuma aikinsa amin amin kawai ko me kace za su ce amin duk kalmar da ka faɗi za su ce me amin ashe kenan masu ziyartar marasa lafiya ana so su samu wannan tarbiyya in ka ji wajen mutum yana cewa baya na ka ce Allah ya ba komai zaka samu sauki sai ka ji ya ce na gode wallahi ba wai ya samu saukin bane amma kalman da ka faɗi sai ji wani sanyi a zuciyarsa ka ba shi hope abin da ake so ka yi wa mara lafiya kenan ko mamaci Allah shi da mu malam ya ce a wancan hadisin wanda ce yana da shahid daga hadisin mu'azu bin jabal da isnadi kyakkyawa kamar yadda ya bayaninsa a cikin irwa'ul galil a ahadith manad sabil hadisi lamba ta 699 malam yace zai zo lafazin a insha a gaba alamati husnul khatima kyakkyawan cikawa alamomin da ake gane in wane ya mutu da shi wani ana mai kyakkyawan zato za a shiga aljanna ina fata gane kaza ai kana bukatan ka sani ko yanzu ka zo ka ga babanka ko mahaifiyarka ko matarka ko ɗanka ko abokinka ko wanka ko kaninka ko wani naka ya mutu akwai gumi a goshinsa kai godiya kai murmushi alama ce ta mumini ne saboda manzala ce mumini Allah na karɓar ransa da gumi a goshinsa alamar wato mutumin kirki ne ana fatan zai shiga aljanna kaga amma yau wani ya gani zai ce kai <laughs> wani ba ya ji jiki har da gumi a goshinsa kaga mutum yana bukatar ya san wa'annan alamomi ina fata an ne Allah shirye da mu Allah kuma ya ba mu kyakkyawan cikawa wannan hadisi da muka karanta malam yace akhrajahu muslimun wal bayhaqi imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihin sa haka imam al bayhaqi a cikin sunan al kubra ta sa mujalladi na uku shafi na 384 wa ghayruhuma da wani su su biyun nan malam yace walaysa at-talqinu shahada bi بحضرة البيت wa tasmi'iha iyahu ba ana nufin lakkanawa mamaci shahada guda biyun nan ba bi hadaratul mayyit shine zikr shahada bi hadaratul mayyit wai a dinga ambatan la ilaha illallah la ilaha illallah a gaban sa bane kamar yadda mutane yau suke ko ka ce ka dinga cewa la ilaha illallah sai ka ji wani ya tsaya gefe yana la ilaha illallah la ilaha illallah wai har ya dauka ba haka bane hana yace ba abin da ake nufi ba kenan bal huwa amruhu bi an yaqulaha khilafan lima yuzan aw yadhunnu al-ba'd malan yace shine ka umarce shi ya fade ta sabanin yanda wa'ansu ke zaton ana faɗi wai za a dinga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har ya dauka hana yace dalilin da yasa na faɗi haka والدليل حديث أنس رضي الله عنه دليل أكون وانا بياني شوى بحكا ذاك إبا ذاك شي وانا كشيني سيتي حديث أنس أم مالك الله يكاري يدعى قريسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار من زن الله كرا دا أمينتن الله سبحانه تبتع قريشة تعالى ينسى يا زيرتي ونمتمي لك تكمتنا مدينة فقال سيتي ya khal ya kai khal ko qul la ilaha illa Allah kace kaga yanzu manzo Allah ya ce ya ce ne ko bai ce la ilaha illallah har ya dauka ba ko sai ne kira sunansa ko yace kace la ilaha illallah fa qala khalun am ammun yace khal ko am abin nufi in an ce khal ana nufin ɗan uwan mahaifiya ana fata an gani ko shine ake kira kawu kenan ko shine khal da larabci amma am shine baffa ina fata an gani shine ɗan uwan babanka shine ake kira am sai yace fa qala bal khalu sai yace a khal fa qala khayru li an aqul la ilaha illallah bani zaɓin in ce la ilaha illallah qala an sallallahu alaihi wasallam na'am sai ce eh baka zabi ka ce la ilaha illallah ana kwaitar da shi ko ya ce me ya kalman shahada kaga idan mutum zai mutu ko da harshensa ya karye har ku dena ku dinga cewa ka ce la ilaha illallah in dai ya motsa ko ya furuta ta shi kenan ya samu dacewa amma ji matsalar yawa shi sa idan aka ga mutum ya fara collapsing sai a ce kace la ila illallah kafin ya collapsing ko ce la ila illallah shi kenan shi a rike shi kai ma ka saba wa kanka duk wani abu ya faru la ilaha illallah ko dan baka san lokacin da mutuwa za ta zo ta dauke ka ba kana iya zuwa a wannan gabar kuma tana iya zuwa da jinkiri to in ka faɗe ta sai aka ɗauke maka baki shi kenan daman ƙarshen eh, maganar da ka faɗi a duniya kenan shi kenan ka samu dacewa ka samu rabauta daman abin da ake so mutum musulmi ya kasance da shi kenan malam yace akhrajahu al-imamu ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na da da hamsin ɗari biyu, haka ya zo da da hamsin hudu. sannan ya zo a 268 bi isnadin sahihin ala sharfi muslimin malam yace da isnadi ingantacce a bisa sharadin imamu muslim wa qala husayn al-ju'fi husayn al-husayn yace wannan ɗaya daga cikin asba'u tabi'ina ne yace dakhaltu ala al-a'mash na shiga wurin imamu al'amash kalman al'amash ana nufin abba'afu fi nazar rauni a wajen gani mai ganin dishi-dishi asalin sunan imamul a'amash yanayin ganinsa bayan ya manyanta yana ganin dishi-dishi sunansa Suleiman bin Maharan ana masa alkunya da abu muhammad al-asdi kufi ana ce masa maulahum sannan ana ce masa summa al-kamili fata an gani. shi malamin sufiyanin sauri ne sannan kuma tabi'i ne dan an haife shi shekara 61 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 681 miladiya sannan ya rasu shekara ta 148 wanda ya daidai da shekara 765 miladiya ina fata an gane yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi kuma yana daga cikin manya-manyan malaman ƙur'ani da tafsiri kamar yadda khairuddin azzarkali yake faɗi a cikin littafin al'alam da kawo tarjamansa a mujalladi na uku shafi na ɗari da talatin da biyar da yake bayani akan waye wato al'amash to imamu al'amash shi Hussein al-Ju'fi yana da labari na shiga wurinsa lokacin da bayi da lafiya yana gargara ta mutuwa ana wa za'idatu fil yawm yace da ni da za'ida waye za'idan nan asalin sunansa shine ake kira Zakariya ibn Abi Za'ida to malaman hadisi sai suka yi suka ɗauke sunansa zakariya'u bin abi za'ida sai a ce mai an za'ida ina fata an gane ya fi shahara da za'ida sunansa zakariya bin abi za'ida sai ce to a ranan ana wa za'idatu fil yawm ai ana wa zakariya bin abi za'ida al yawm a wannan ranan da imamul a'mash ina fata an abu muhammadin al-asdi al-kamili Suleiman bin mahran au mihran al-kufi maulahum lokacin da yake gargara ta mutuwa allazi mata fihi wanda ya mutu a ranan da ya mutu walbaitu baitu mumtali'un min ar-rijal gidansa ya cika da maza malamai malaman hadisi da malaman ƙur'ani an taru saboda bijimi daga cikin bijiman malaman duniya wanda ake tutiya da iliminsu da tsoron allansu da koyi da su a ilimi da koyi da su a mu'amala da koyi da su a harka ta rayuwa aka zo aka taru a gabansa in dakhala shaykhun sai ga wani dattijo ya shigo daga mutumin kirki sai mutanen kirki fa qala subhanallah sai yace subhanallah sai yace tarawna ar-rajula wa huwa wa ma huwa fihi wa laysa minkum ahadun yulqinuhu kuna ganin mutumin wa kenan al-a'mash wa ma huwa fihi da abin da yake ciki na gargara ko na magaji na mutuwa walaisa minkum ahadun yalqinuhu kuma babu wani a cikin ku da zai lakana mai shahada ga malamai kenan amfanin malanta kenan ko wani malamin yazo sai ya ce me a tana mai ko abin ji matsalan kaga faqala al-a'mash sai imamul amash haji inda ilimi ke amfani za sai ya ishara da kansa fa ashara bisababati wa harraka shafataihi sai yayi haka da yatsansa ku duba haka da yatsansa ya ɗaga ta sama sannan kuma ya motsa lafansa guda biyu zai kalmar shahada kamar yadda Manzala yi zai rasu sai da haka fil rafiqil a'la ya daga wannan yatsa ta dama ya mika wannan manunar yana cewa na zaɓo makusanci madaukaki yayi kalmar shahada kuma aka zari ran hannun ya faɗo shi ma gashi al'amash ya kaga an ce a tuna mai me yayi kawai sai ya ɗauka innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله أكبر قال لك إن الذين قالوا ربنا الله لن يوعى أن سكت أبنجي سشيني الله ثم استقاموا سأمن سكت ديجيتا بس جرجزة بار سكبدو كر الله tatanazzaru alaihimul mala'ika mala'iku na sauka a gare su a lokacin da mutuwa za ta zo musu Allah ta kafu za su ce kan ji tsoro wa abshiru kuma muna muku bishara bil jannati allati kuntum tu'adun wala tahzanu kada kuyi bakin ciki wa kuma muna muku bishara da aljannan da ake muku alkawali a cikinta kaga Allah ce wa yana faɗin abinda mala'iku suke gaya musu kaga wannan yayi daidai da yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da Allah fil hayati dunya a rayuwarsu ta duniya wa fil akhirah da kuma lahira ina fata an gane to kaga anan sai ce nanu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah da lahira wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum ku abinda rayukan ku ke akwai shi a lahira aljanna kenan wala lakum fiha ma tad'un kuma a cikinta akwai abin da aka yi muku alkawali a kanta na aljanna sai Allah ce nuzulan wata irin masauki ne min ghafurur rahim daga ubangiji mai yawan gafara mai jin kai kaga anan yayi ishara akan cewa ne ga abin da ake yi to gashi nan bawan Allah ne shi ma Allah ya bashi ne ikon cikawa da ne kalman shahada Imamul al-A'mash Allah ya ji kansa da rahama malan yace rawahu Abdullah bin Ahmad wannan asari Abdullah bin Ahmad ya rawaito sa fi kitabi abihi a cikin littafin babansa al'ilalu wa ma'rifatur rijal shi ne littafi al'ilal wa ma'rifatur rijal na babansa Imam Ahmad bin Hanbal mujalladi na biyu shafi na 76 haka kuma ya zo a shafi na 462 bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce malam ya ce wa amma qira'atu surati yasin indahu kaga karanta yasin a gaban mamaci lokacin da yake gargara ta mutuwa ko kuma zai mutu ko mutum ya mutu kaga yadda mutane ke karanta yasin ko kaga an sa an rarraba wa ƴan uwa suna karanta yasin sai malam yace wa tawjihuhu nahwa al-qibla da kuma karkatar da mara lafiya ko mamaci ya fuskanci al-qibla falam yasih fihi hadithun malam yace babu wani hadisi ingantacce da ya zo a kan yin haka bal karihahu tariha sa'id bin al-musayyib tawjihahu ilaiha Sa'idu bin al-musayyib daga cikin tabi'ai ina fata an gane ya kyamaci a fuskantar da shi alkibla lokacin da yake gargara ta mutuwa ya ga an juya gadansa ana kallon alkibar ya ce kai ne haka suka ce a sai ji a dawo da ni kamar da mun da gadona ina ba ta gane a gabayin Allah ko a gargara mutu an suka ga abin da ya saba addini sana ne sana gyara haka sai na Umar yayi gashi yana jin zafi na sukan da Abu a atil Majusi ya masa amarasa guda shida saboda a ciki akwai guba da ya sa wa wukar Sayyidina Umar yana birgima saboda zafin ciwon a ƙasa ɗansa abdullahi ya ɗauki kan babansa ya ɗaura a cinyansa ya ce ya abaci ya kai babana a to marka waje haka bi kada ka murgina fuskanka a cikin ƙasa sai ce da'ani ya abdullah kale ne ya kai abdullah ka bar fuskata murgina ta a ƙasa kila idan Allah ya ga fuskan sayyidina Umar ne a ƙasa ya yi budu-budu ya tausaya wa Umar ya gafarta masa wailun lil Umar wailun li Umar in lam yaghfir lahu rabba ce kai can Umar Allah bai yafi masa ba Allah fa ana aljanna ne fa confirm amma ka duba da yake jin tsoro ina fata an gane yana jin tsoron ubangijinsa kuma yana kwaɗayin ne alkhairin da zai samu a wajen ubangijinsa amma mu yanzu sai ka ga mutum daga ya dan kula da sallah sai yanzu shi kenan yana gani shi kawai ai da direct shi dan aljanna ne kawai eh har ka gama yana ganin wa'ansu ma ba su ma tantance musu sallama ba saboda wa'ansu abin nan ka duba sayyidina Umar tun yana duniya a cikin al'umma manzo Allah ce babu wanda Allah ya bashi magana wanda yana magana Allah ya saukar da a bi aya da maganarsa sai sai umar ya ce kowace al'umma tana da mutumin da in yi magana maganarsa na kunshe da ilhama ta ubangiji in akwai a al'umma na ba kowa bane sai tana umar ne zai faɗi magana Allah ya saukar da aya da maganarsa a ku san karamin mutum bane wannan ko to amma duk da haka ka duba maganar da ya faɗi ina gargara ta mutuwa to sa'id bin musayyab shi shi tabi'i babansa sahabi kakansa sahabi kuma yana auren diyar sahabi ka san ba karamin mutum bane yana auren diyar Abu Huraira ka ku san ba karamin mutumi ba kuma ya dauki diyarsa ya ba ɗalibinsa ɗalibinsa matar shi ta mutu ba kuɗi da zai aure kwana biyu ya daina ganin shi a karatu sun haɗa waje ce kai ana ga yace a karamar kalla ai mata ta ce ta mutu yace kai aure yace akramaka ban da kuɗi dirhami biyu naira biyu kwandara biyu na mallaka a garin Madina sai ce kai hakuri ka zo zan baka mata karatu ina zuwa karatu malam ce inna alhamdulillah na madu wa nasta'inu jama'a ku shaida ni wani na aure da tiyata wacce ga wani amma na mai alkawari aka daura aure ya ɗauko ya ya kawo mai da yamma ta ya kawo yar baban ne ya zo da ita da kansa ce to daman na maka alkolin ya to ga yana na kawo maka ka ji tsoron Allah ka bata haƙƙi sai kuma ki ji tsoron Allah ki yi wa mijinki biyayya Allah ya muku albarka ɗalibin ya ce na duba a gidan ba ni da komai da zan bata sai da na kai ɗauki ga na suka bani gurasa da zaitun da shi muka ci a wannan daren gurasa da zaitun a daren farko da amarya ta shigo gida barka ji amarya da gari ya waye ya tattara littattafansa zai tafi karatu ta ce ina za ka ta ce wajen babanki sai ta ce dawo ka zauna duk ilimin da ka san babana na da shi ka zauna zan baka shi ina fata gane sai kuma an zo magana my daughter is a graduate eh eh eh kana cewa my daughter is a graduate ko kuma master degree holder ko kuma phd holder kai ta a phd guda kaza masters ɗinta guda kaza saboda haka ba karamar mace zan baka ba a ce ko diamond ce to ga bayan Allah shi a lokacin yana daga cikin malamai da ake ji da su a duniya guda bakwai yasta budurwa ce za ta ba da ilimin ba babanta gabaki ɗaya da aka san shi da shi budurwa ta ku san ba karamin mutum bane Allah ya samu dace ina gani ya kamata mu tsaya anan ga kuma lokaci ya mana halinsa idan Allah ya raya mu sai mu tashi akan mu ji shan wannan bayani akan wannan wa amma filatu surati yasin insha Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi a wannan gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك muna da 'yan mintuna 'yan kaɗan an akwai mai tambaya cikin karatunmu in babu kuma za mu yi sallah insha Allah cikin ina gani yau ba tambaya azumin yau ya dan da mutane kenan Allah ya karwa mana gaba kida Allah kuma ya samu dace za mu tsaya a nan insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk